Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu kada ku manta dai studio Kalangu wani dandali ne wanda ke kawo muku batutuwa da dama da suka jibanci zamantakewar al'umma tattalin arziki kiwon lafiya muhalli da dai sauransu inda muke gayyato kwararru da muke tattauna ta da su domin ba da amsa kan bututun da kuke son sanin ƙarin haske a masido studio kalangu ta ɗauko wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun katin 'yan jarida wani kalubale ne ake fuskanta kuma menene alfanun wannan kati ga 'yan jarida a wajen aikin nasu waɗanne hanyoyi ne ake bi domin a same ta kuma waɗanne ƙa'idodi ne da sharuɗa za a bi domin a samu wannan kati ta 'yan jarida sannan wani aiki ne kamata shi mai ita ya tanada ya yi sannan kuma waɗanne ƙalubale ne ake fuskanta a wajen neman wannan kati sannan kuma wani laihi ne za ka yi idan ɗan jarida ya za amshi mishi wannan kati duka dai tare da bakin da muka gaito za mu kokarin ba da amsa kan waɗannan batutuwa da suka shafi katin 'yan jarida a wannan ƙasa ta ta Nijar a nan ɗakin magana ina tare da Amina Kadar wadda take mamba ce a nan hukumar sadarwa ta CSA da kuma Maimuna Gyado wata 'yan jarida kuma wadda take mamba ta ƙungiyar nan ta a Pak Nijar ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. yau muhawarar tamu ta za tattaunawa kan katin 'yan jarida a cikin wannan ƙasa tamu. Musayin dai a Nijar dai wato kuduri mai lamba sifili da talatin da biyar na shekara ta dubu da goma ranar hudu ga watan Juni na shekara ta dubu da goma wanda ke magana kan yancin jarida a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar da yadda ake ta da aikin jarida wannan dai yanci na ta da aikin jarida yana kan wasu ka'idodi da wasu sharuɗa domin samun katin 'yan jarida wadda ake tabbatar da shi dan jarida cikakke ne a cikin wannan kasa ta shi yasa katin 'yan jarida ta waje ga shi dan jarida wanda ya kware a cikin aikin nasa wanda kuma a yau din za mu tattauna kamar yadda ni bai namku tare da bakin namu. amin Hashim asuna na madam kadarkin amin Hashimu e mamba ce ta Conseil Superior de la Communication cewa da wannan hukuma mai kula da eh, tsare-tsaren gidajen radiyoyi da telebijin yan mm. jarida ce kuma. To na ina sake dawa gare ku madam Maimuna sai ku gabatar da eh, matsayinku da sunanku. So mun gode tun da kuka kira mu don mu yi bayani biskan wannan karti da ana ce karti de press amma ni sunana madam Isa Maimun Amadu Gyadu ni journalist ke kuma hali yanzu ina cikin uh, ah, APAC Niger ina kuma cikin Sinatik. Eto bari mu dawo ga madam eh, Amina madam ku gabatar mun da wannan hukuma ta ku ta sai a gurguje kafin mu hukuma mu dai hukuma mm. ce wadda take kula da cewa da tsare-tsare da ayyuka da radio rediyo na television da duk wani abin da ya kamata a tsara wanda zai kamata a yi aiki daidai wannan hukuma ita shine babban abin da muke yi mm. wanda ya zamanto da radio da tele ba kamar irin yadda mutane suke kula da cewa muna kula da tahiyar da aikin a mu aikin da ake yi ne muke mm, tahiyar da shi sa ido ciki muna sa ido mm. wani abin da ya kamata a kare hakkin dan adam a kare hakkin yara a kare hakkin hukuma a kare hakkin ka kai da kanka a kare hakkin kowa da ya kamata a yi aiki cikin ka'ida akan cewa da eh, radio da tele an su ne saboda a waye ma mutane kanu a sanar da mutane a ba a shiga wata hanya can daban wadda ba ta gaskiya ba mu mm. shine aikin mu ba na kula da a in sun ka samu kuɗi ko ina suke samu kuɗi ne wannan duka ba aikin mu bane ba mu aikin na ka'idodi ne abi ka'idodi yanda shari'a ta bada yi aikin jarida mm-hmm. esku gidajen radio na talabijin kin nan suna kula da eh, kayan da ya uh-huh. kamata a zo a yi aiki da su wani emetar wani menene da menene kayan mm. aikin esku na daidai zamani wanda ya kamata a yi aiki da su ne suke unwani mm. wace matsala ke gare su mu taimaka musu da muna batu kan wannan kati ta hmm. 'yan jarida wato an san da kasar eh, mu ta Nijar na daga cikin kasashen Afirka dai waɗanda wato aikin jarida yake da tasiri idan ka dibi yanayin sauran kasashe na duniya kuma wannan kati ta domin su da wannan aiki nasu. To magana ita ta wannan kati yaya kuke ganin matsayinta ga 'yan jarida? Eh, Rishin sani ne eh, mutane suke wasa da wannan kati. Wannan kati kamar matsayin takarda ce mai baka 'yancin kai aikinka akan ɗan jarida cikakke aiki kamar ai ka san ana zuwa ai karatun jarida a baka takarda na cewa da ka cika ka'idodi ka ƙara aiki ka cika da to mm. wannan takarda in ma da baka yi ta ka same ta ba akwai wani lokacin da in ka aiki gidajen radio da talabijin wuyi wannan takarda an kashe ka same ka tana shiga maka kamar matsayin wannan diploma wanda ake cewa mm-hmm. kenan ka takarda ce mai muhimmanci a cikin rayuwar dan jarida wanda ya san lalle lalle wannan sana'a sana'a ce wanda ya dauka da ya nemi abinci cikin ta ya ita wannan kati kamar kawai sauran takarda haihuwa ko kartin kasa duka kamar diploma ne kamar wata takarda mai baka incin aikata aiki kaza ni dan jarida ne wagga kati ina yin ta an tabbatar ni dan jarida ne cikakke kaga mutane suna wani abu suna kamar eh, eh, kwatanta wannan ta kati wadda kamar ni yanzu ina aiki kamar nan kalangu mhm. ai akwai wata takarda wadda ake min a ce min a ni ma'aikaciya ce kamar carte professional mhm, mhm, suna danganta ta to ta karhin wannan carte professional paske wannan ta carte professional ka ta cewa da ta katin ta kai ma'aikacin kalangu ne nan ne shar kadai take maka aiki mm. in ka ta ka jirgi ka ta wata kasa ba ta maka unhani to wannan ka kati wadda ake ce ma kati ta 'yan jarida kartu da press kin wannan duk cikin duniya inda ka tana kare ka kuma akwai kasashen da kaga irin rashin lahiya ka 'yan ka da wannan katin akwai daidai bakin gwalgwado na saruke ke ca percentage kin da kake badawa in kamar wani wani abu ka zo bida yanzu na wurin a zo a jeri in wannan katin taka ta gode ta ana bude maka hanya ka wuce sai ka je ka akwai dai akwai akwai alfarma da dama akwai alfarma da yawa da ke ga katin nan cikin kasashen duniya amma a nan Niger ne muke da babban matsala kuma muna <laughs> gode muku a gaskiya muna gode muku da kuke kira mu a game da wannan abu paske mu babban abu ne wanda yake cin mutuwa a kwarya mm. game da wannan kati da mutane ba su san darajar ta ba su san muhimmancin ta su ba su ma san ta ba za mu zo kan waɗannan matsaloli da ake cin karo da su a game da wannan kati ta 'yan jarida a wajen neman labaru da dai sauransu bari dawo kan madan eh, maimuna wato an san da katin 'yan jarida kati ce wadda ya kamata ku 'yan jarida ku tanada ya kuke kallon wannan kati tu so eh, wannan wani irin kallo ne muke yi da shi mm. to kallo na kwarai dai ne muke yi da shi mm. parce wannan carte professionnel in carte de presse mm-hmm. wannan na CSC mm. in kana da shi kamar yadda ita madam Amina Tahodi in mm-hmm. kana da shi tana bude maka kohoyi da yawa a cikin aikin ka nan ka samu kuskure in ka samu kuskuren nan ma wannan aiki wannan kart din nan ne zai debe ka daga hmm. cikin wannan kuskuren nan da ka yi kuma wannan kart din nan mutane ba su gane ba ne shine yake gwada maka kaman ga duniya kai professional ne kamar mm. kai cikin aikinka kenan dole ne wannan sai mu sa ido rahama bisa wannan kart ɗin nan mhm. kuma hal yanzu da darja wannan kart ɗin nan ai akwai masaloli mhm. shine mi duk wanda ya tashi sai ya ce shi ɗan jarida ne duk wanda ya tashi sai ya ce ni ɗan jarida ne ina aiki kasa haka mm. amma yanzu tunda an ka kawo muna wannan kart ɗin nan professional kart de press ɗin nan mhm. ya kawo muna bambanci tsakanin madalla za a yi da na kwarai da wanda ba na kwarai ba mm. tunda sektor inda ne na journalist inda da kowa yana iya ya zaman journalist yau mm. kowa yana iya ya zo ya ce shi yan jarida ne mm-hmm. amma wannan ne zai maka ka dan mm. tsakanin ka da mutumin nan da bai da shi eh to eh, dan ka diba wannan kati ta yan jarida wadda sai hukumar sai take bada an san da yawancin yan jarida ba su da ita shin me yasa su 'yan jarida ba su kokarin su tanadi ita wannan kati a wannan lokaci yawanci sai kaga ba su da ita mike kawo haka wannan wanda ba su da wannan kati din nan mm. suna da yawa suna da yawa ban san ba su gane bane ko sun gane ma jahilki ne suke gasa ciki mm. tunda akwai wanda suna ce su ba ruwan su ba ruwansu da wannan kart an kana da su ko baka da su ɗai guda ne a'a akwai kuma wani lokaci da dole ne in ka tambaye ka wannan kart ɗin nan ai ko alheri ne za a baka baka iya ka samu alheri nan dan baka da shi in ka dauka misali kadan eh akwai abun nan da aka yi na Union African mhm. da aka diba aka ce sai an kawo kart ɗin nan na CSC shine zai mhm. bada dama ka samu accreditation ɗin nan mhm. da zaka kai kai kuvrer da aka diba mutane mutane yan journalist din nan babu mutane da yawa da suna da ciki akwai wurin su tele da journalist ko dai ba su da ba ba su da ba sai lokacin da ne suka tashi suka ce a ah, kenan akwai amfani que mm. sun saya sun yi ihu sun ce sai an da sai sai sai ya yi ya dauko mataki yanzu yanzu su suna so a samu su a ba su. Alarka su ba su san ba abun ne da ya kamata kai da kanka ka bida tun ba lokacin nan ya zo ba. Ka gane. Eh, tun dadewa wani ya kamata ka nemo eh, shi. Yanzu ku eh, ganin ba ku da lahiku da yake kuna shugabannin waɗannan 'yan jarida da kuma kuna tare da wasu kungiyoyi na 'yan jarida ba ku gani ya kamata ku wada kan waɗannan 'yan jarida da naku domin ku bayyana musu muhimmancin irin wannan kati ta aikin jarida? Mamman ada babu abun da ba mu yi ba. Mm. Babu abun da 'yan jarida inda kamar association inda na 'yan jaridu suna gayi. Mm. Biskan wannan karti inda da a ba su horo su da kansu journalist inda su taisi da karti wannan. Amma ka san taurin kai. Taurin kai. Wani bi taurin kai ne yake sa. Mm. Sai ya ce a akwai wani lokaci da in kana da karti da press inda ma in kai confronte biskan kamar harkar na na couverture mediatic mm. inan neman labaru haka mm-hmm. ba ka samu akse mm. a'a wannan duka ya ida wannan duka kawo kamar an kawo sabon solo ne mhm. kamar duk shekara ana kawo sabon solo ne dan wannan a ba karhi wannan kart din nan da din mhm. kuma wannan ina gani in kowa da kowa kamar letele in an ka dauka ko rajo ne ko tele ne in shi wanda yake director in nan in dai ya san valor in nan na kart da press din nan shi da kanshi ne zai kema ma ai ma'aikata in nan wanda suke aiki can journalist in nan dole ne in nemo musu kart da press din nan kart da ka gani fonded ala press din nan ma mhm. ana sa lisa lisai in nan karta da press kike mm. lisai journalist nawa ne suke da karta da press kike shi ma yana baka ka samu hanya kaman ka samu point da zai baka eh, wannan fond de pres. Eh, eh, fond de kudaden da sai sai ke ba kuma kuma in kai da kanka ka samu karta de in inka mm. wallahi sai ka ji dadi da mm-hmm. ko ne an ka diba cikin redaction in nan mm. ka ce kai professional ne tun da ni ina da karta de pres. ko mai gidanka yi maka wani abu kana iya magana mm-hmm. kai magana da shi ku mm-hmm. sasanta biskan kudi ne biskan salar ne biskan abubuwan nan da ya kamata me amma mu shin a gurguje ya kuke ganin ya dace dai yan jarida su tashi su nemi wannan kati ko kuma dai sai da goyon ba naku tunda kuna wakiltar sauran ma'aikata ya dake journalist din ya dake mutum ya tashi ya nemo kati in shi tunda wuri mm. tunda mu abun da muke yi ko kowa ne muke yi amma ba mu ya mu mu amso ma mutum kati in shi kenan mm. in baka da volunteer baka da abun eh, baka sa niyya baka da niyya ka taika amso ba mu ne za mu taimu mu amsu mu muna ba da horo ne don mutane su san mahimmancin wannan karti ina to nagode eh, madam kuna so ku kara faɗi abu da yawa wanda suke da mahimmanci amma babban abun da yasa yan jarida ba su zuwa amsa carte de presse parce ni ina gaya maka an shaci mini ido sai ki take amsa carte de presse in ce in dai sai na amshi carte de presse za ni zuwa in aikin jarida na aje ta da menene eh. eh mamma akwai wani lokaci wanda zaka gamu da mutum wanda kai ka san matsayin mutumin nan ba ɗan jarida bane ba mhm. ba komi bane ne ba cikin harkar jarida mhm. bai da radio bai da tele mhm. ba ya cikin wata press secret a ce madauki hoto ne ko ko ne mutum ne haka kawai ke sake bai da ma wani mutuncin da za a gani shi a ce dan jarida ne amma sai ka ga domin kartu da press ya ce shi shi na da karatu da press to me ke kawo wannan ina zuwa ban eh. kare ba a ji hankalin ka na mhm. baka abin da ke mhm. kawo mamman ada ni na san sana'a ta mhm. na kai shekara 25 ina aikin jarida na san na je na yi karatu shekara kaza uku in nemo diploma in zo da shi na zo an koya min an sha kunne na an yi menene tabbata akan ni 'yan jarida ce cikakka kuma sai na gamu da mutum wanda bai ma san komi ake ni da aikin jarida ba wannan karti wani unhwani yake yi da ita yake unhwani da ita da suna 'yan jarida ba a sani ba wai a ce ni da ni da wannan mutumin ni da na zo yi wahala na je na nemi matsayi saboda aikin ina son shi a ce da mu da shi duk guda ne kai jama'a dangin annabi dan mine ne zan yi in wahala neman karatu tunda ko ba ko ba komi bace ni ina iya samun ta kaji mu hada abin da yasa yan jarida da yawa da harin ba suka ba karatu da press baya na daya na biyu kuma a lokacin nan ana iya ba karatu da press kowa yana samu me yanzu abun da muke so an jarida su saka kanun su duk wanda kaga an ba karatu da press ka tabbatar da ya cancanta dan jarida ne cikakke paske mun ka'ide abubuwa da yawa wanda can ake rihe ido kansu wanda muka ce mu wannan sana'a ta mu ta jarida hmm. ya kamata mu sa mata rigar mutunci mu sa mata rigar daraja mu kare ta tun daga sai saboda mi to wannan abubuwan ne muke so mu yi ma iyaka to yanzu kuna ai eh, kun dauki matakai kenan yo matakan kenan ai wasu na <laughs> zuwa suna aika dossier sai su ce a ai su sun aika dossier an yi rejetan dossier kin su to mm. saboda ba su cika ba su cika ka'idodi ne ba ka'idodi ne muka dauka na kare mutuncin dan jarida kowane iri ne kenan kai kuma wanda ake ganin kai ka cika ka'idodin kai mutuncin a baka wannan katin ya kamata in ka same ta wannan katin ka bata muhimmancin da ya kamata amma babban kalubalen da ke gaban mu game da mahukunta cewa da polisi da gendarme eh, a otur wanda ana wani activité wanda yawanci suna ce mu wannan carte de presse ƙara ka hiddo kartin ka kana ma'aikaci radio lango da ka hiddo carte de presse saboda ba su santa ba mm. kenan ya kamata mu nema magabata mu ai horo game da polisan nan da jandarmomin nan su san ce carte de presse kin nan sunan kasa ne eh, to ba ku ganin eh, kuma hukumar ta ku ya kamata ita ma ta rika gudanar da irin ayyukan horo ga mutane ga jama'a na ce maka ya kamata mu nemi horon mu yi ma mm, mutane shi shi ma ɗan jarida mu tabbatar mishi da cewa da wannan kati mu nemi hanyoyi wanda za ta yi mishi umfani ba na ya zo ya gwada ya wuce kaɗai ba. Paske akwai wani ƙasashe na muka magana ɗazu cewa da akwai inda in in kana da wannan kati da press kin duk shi lahi in ta kama ka akwai percentage kin da ake rage maka mm. wanda za a cewa wanga ɗan jarida ne yana sa aiki. In wani abu ka zo sai dalle magazin akwai abin da ake rage maka. Mu ko ba mu samu waɗannan cikin magazin in muka samu 'yan jarida mu albarkacin wannan kati da press ana rage musu percentage game da lahiyarsu da lahiyar su kwalliya ta biya kuɗin ne yan jarida cikakki za su nema basu yanzu ba kowa muke ba ba. Mada akan ce le katiran pouvoir wato iko na hudu a gwamnatance wannan hukuma ku shin kuna ganin idan kuka dauki waɗannan matakai wannan kati ta yan jarida za ta sa ƙara ba su eh, ma'aikatan jarida daraja so eh, kan aikin da suke yi. ai ikon na hudu ne muke so mu tabbatar da shi yan jarida ba su da daraja ga idanun mutane kenan saboda me saboda kowa ma shiga yake ciki. Hmm. Kwarai da wanda ba kwarai ba in ka da sana'a yi in ka rubuta ne yanzu gobe kaga an ce ka haido journal in zo ka zo ka eh ta ta ta ga radio ga tele ka zama dan jarida kenan ita dan jarida ta zama to in ka rasa aikin yi ne kake ta ka kama ta komai rashin mutuncin komai ka, sai ka je ka rinka aikata wasu abubuwa wanda kake bata ma yan jarida suna akwai waɗanda suke ce ma yan jarida maruka ne akwai wanda ce ma yan jarida kaza kaza ne yanzu na akwai abu da yawa an ana son ayi wata activity ko ne kowa ba ya sa harka yan jarida saboda an ce ba mu da mutunci ba mu da ragowa kwadai gare mu maruka ne mu kaza ne mu to mutane in masu mutunci ne ke da wannan kati kai wanga mai takardar ka ta kai ni na ga dama na baka da ko cikin daki ina makaniki na karta professional ta mm. ma'aikaci ba waccan karta da press ba wallahi bai zuwa ya tsaye na gode madam bare tunda bakon namu na uku ya shigo cewa da malam ila kane shugaban jaridan nan ta la malam ila barka da zuwa yan waka bakin mu ita an ce tafi daɗi sai ku gabatar da kanku da matsayin naku na gode muku kuma da kuka bani dama ni halarci wannan muhawara taku eh, na farko ne da Allah ka ni cikin wannan gidan radio ku kenan ina muku godiya kuma muke godiya ina fatan Allah ya sa a ci gaba da aiki yadda ya kamata eh lalle sunan na ila kana kuma kamar yadda ka faɗi ina jaridar lagrif amma na halarta wannan muhawara mhm. eh, a matsayina na tsohon eh, mamba na wannan kwamiti wanda ke tsabtace kawa dosiye-dosiye da ake mm, kawo na tambayar eh, karta mhm. da press abin abinda ake kira conseil de press mhm. Eh, na yi zama cikin wannan kwamiti a lokacin marigayi dauda diallo mm-hmm. shina shugaban wato babban majalisa ta csc mm-hmm. to ita kartakin eh, dan jarida eh, abu ce wadda doka ta tsara me cewa doka ta tsara a cikin dokar da ta shafi ta da harkokin jarida a ƙasar niger mm-hmm. an yi zancen wannan kati kuma an haɗi wadawa ne ya kamata a ce an bashi kuma menene amfanin wannan katin to wanda kamata a ce an ba katikin dan jarida shine dan jarida wanda daga tashi kowane lokaci shina zuwa shina neman labaru mhm. dan me aka ce a bashi wannan katin dan saboda ta bashi dama shiga wani wuri kamar misali yanzu idan a akwai wani babban taro aka sa jami'an tsaro Mm. kaga nan sai an tsabtace wanda daga shiga cikin wurin mhm. kenan in ka da wannan katin da hagwada ma dan eh, jami'an tsaro shi ya kamata cila sai baka hanya ka huce mhm. tunda doka ta kayyadatar da dan jarida shi na da wannan yanci na zuwa neman labari duk inda ya kamata mhm. to kaga abu na farko da ita wannan katin ya kamata a ce eh, ta ba dan jarida na biyu shine kama ka yadda madan ta faɗi a ƙasashen da abun ya ci gaba kuma a gane da daraja wannan katin ko da kawai banki ka zaka ko kuma wani wuri haka da inda zan akwai cunkoson mutane mhm. da ka nuna ta ana baka damar ka huce mhm. domin ana tsammanin kana cikin gaugawa ne mhm. ka gani nan ba a da ka ko wani hilin jirgi ne ka zo duka ka gani irin wannan cikin da ake yi maza maza ha gani sai a bari ka huce eh, akwai kuma wannan dama da ake bada misali a kasashen turai a dan kai dan jarida ne ka zo kana da wani rashin lahiya ko wani abun nan ana maka dan sauki bisa ga da abin da kamata ka biya ka abu ne wanda shike da daraja mai sayar da minta nan kasashen mu ba a san wannan darajar shi ba minan mm. ne ba a san darajar shi ba ya kamata dan jarida duk wanda ga aiki shi ya nemi wannan kati mai sai kasance har ma an yi eh, sanarwa an ce mutane su rika aje eh, dosiyan su da yawa ba su zuwa su nemi wannan kati mm. ina ji matsala kamar yadda madam ta fara faɗi a lokacin da iska tana magana shine na hukuma ma bata yi kokari wata ba nan katin darajar eh, in ka ce hukuma kamar kana bayani kan magabata magabata ana mm. bayani tun daga ma CSA yan ka ɗauko har zuwa ga su jami'an tsaro da ma gwamnati mm. tun da CSA ya kamata a ce ya taka tsantsan ta cewa duk wanda bai da wannan kati bai kamata a bari shi aikin jarida ba misali a dan ka zo eh, ko irin wannan taro da su hukumomin gwamnati suke yi ko wanda press ko conference da press mhm. ya kamata a ce duka a kanin ma a fara an tabbatar da duk wanda ya shigo wannan wurin mhm. dan jarida na kuma ya nuna katin shi mhm. shi dan jarida ne mm. amma yau kaga babu wannan da ka zo ko da ka ce kai dan jarida na kenan mutane su mm. karbe ka da hannu biyu ta gida radio ita kuma wannan ka gani ba ba ta da wani unhwani dan saboda kowa na iya kamar yadda an ka faɗi ah. yau da ka je cikin inda aka wannan faranta ko ai maka nan sai ai maka ba <laughs> sai ma ban cike ko ya zan kashi ne da aka yi a eh, wannan kowane lokaci kuma ba a wani bincike. E, eh, to ila ka yi batun wato tace eh, mutanen da ke bukatar wannan wannan kati a lokacin da da da jallo yake shin kudan bayyana mu ya ne aikin yake kuke tar da wannan aiki na wannan kwamiti na ku a lokacin. To kamar yadda aka yi sai a yi sanarwa Mm. a ce to lokaci ya da ya kamata duka dan jarida wanda ke bukata wannan katin shi kado sai kin shi mm. in ya kado sai sai shi mika shi ga magatakarda na CSC mm-hmm. shi ta duka ya tabbatar duk abin da ka kawo dai an tambaya sai shi rubuta rana kaza ka kado sai an ka aje kuma ga shi duka abin da an ka tambaya ka aje shi mm. yanzu lokacin nan sai a dauki wannan dosiye kin duka a bada su ga wannan karamin committee da nake ce maka eh. Eh, da ake kira conseil de presse shine tun jarida yan eh, jarida a cikin shi su sun kasan duka abin da ya kamata a ce mutun ya cika domin ya samu samun wannan katin sai su yi taro su muhawara su ɗauko dosiye ɗaya bayan ɗaya wani an tambaya abu kaza haka shina da shi wani an tambaya abu kaza haka bai da shi an kare sai a raskuna a ce to kaga wanda ya cancanta a ba katin in dosiyan ka bai ba sai a maida shi a ce ga abin da ake tuhumar ka da shi shi yasa ba aka wannan katin ba lokacin to haka muka ta yi lalle Allah ya sa mun samun da yawa eh, dosiye kuma mun wace da yawa dan ni lokacin nan gaskiya in dai zan ba kai dan jarida na wanda muka sani tabbar tabbar kana jarida ba a ba kati mun yi samun lokacin nan dosiya ka wannan irin waɗanga masu ɗaukar hoto a cikin hanya suna ka dosiyan su muka ce musu a su ba ɗan jarida ba ne aikin su suna ɗaukar hoto ne can suna saida suna kasuwancin su su je su yi wanda aka ba katin dan jarida mai ɗaukar hoto ko irin wanda zan shina ake cikin jarida musamman in ka ɗauki yanzu kawai sahel suna da abun nan masu ɗaukar hotuna wannan dole sai a basu tunda ana unhwani da su aje wajen neman rahoto idan ba su da wannan katin na akwai matsala yanzu wannan ya tambaya ce ana yaba wanda kwace technician shi ma technician ana yaba shi tun yanzu mun kai cikin lokacin da aka na iya ɗauka gidan jarida haka shi aka mutane misali a maraɗi ko kwanni a je a yi rahoto ana iya unhan da wannan technician ke aje da shi kenan dole shi ma ya kamata a cikin wannan fannin an ba shi eh, katikin na dan jarida ta da ita to lokacin eh, dauda dello sai aka dan samu wani ci gaba dan saboda sai ya rubuta takarda ya aika ma abin da ake kira prokirar babban zuzu ya ce mishi to daga ranar mai kamata yau duk wanda bai da wannan katikin ko da ma zo neman eh, izini mm. ya yi jarida ba a bashi abin izinin saboda baya da wannan katin daga baya kuma aka rubuta ma sauran ofisoshi haka na gwamnati aka ce musu ma daga yau duk wanda ya zo neman rahoto wurin su inda ya bada wannan katin da farskin ba kada su bashi damar shigo cikin abin wurin mm. aikin su abin gaskiya an dan da aiki da shi dan saboda yawa masu tsari ko da ma mutane haka masu abun nan tsarin su can daban ba na gwamnati ba akwai wanda sai sun tambayi ka wannan katin kanin ka shiga wurin aikin su to ina ji an kamar da wannan tsarin eh, ina ganin ana yiwa a samu ci gaba bisa ga kafar da wannan katin kama abu ne wanda ya kamata dole sai ka same shi nan ka aikin jarida to bari dawo wajen madan Amina ta hukumar CSC eh, shin madan ya bambancin katin da gidan rediyo yake bani da kuma katin da ku kuke bada yaya za ka gama katin da hukuma take badawa hmm. har da hoton eh, ambulamkin Nijar da drapon hmm. Nijar da katin da in na ga dama in maka ne zaka ina ma mutane karta hmm. paske ina da journal kenan ina ma unhanin kartikin da kake iya ta ga rariya kai kudin ka su baka karta da prof ai ba sai da ta ake ba kamar cancanta ce ke baka ita yaya za a gama abin da cancanta ke badawa da abin da ake kasuwanci da shi ya ma zuwa su a gaba ba su ma ba ma yiwa ne a dan kwatanta su da mm. juna. Ito wani. Ka uh, gani ko? Kwatantawa da juna ma ne bai zo ba. Ah. Ana yi dai ne don a san kana aiki wuri kaza, dakor mai badan tana da wani muhimmanci na kirki ba. ba ta da muhimmanci game da sana'a da kake yi na'am Ito eh, mi ke ina mi waɗanne dokoki ne ko waɗanne sharuɗa ne ta kamata shi mai rike da wannan kati taku ta eh, ta yan jarida eh, ya kamata ya bi domin ya girmama shi wannan kati ma da aka bashi saboda ana cin karo da wasu matsaloli na wajen yan jarida suna ta wannan kati kuma akwai wasu abubuwan da suke bisa dace babban babbar dokar da ya kamata wannan dan jarida wanda yake unhwani da ita ya sharuɗin da ya kamata ya cika mm. tun kama a bashi katta ya kamata a san wane ne shi tukuna mm. tun kama ya samu katin ga hannun shi ya kamata a tabbatar da dan jarida ne cikakke wannan sana'a ta jarida da ita ce yake ci da ita ce yake sha mm-hmm. sana'ar da kake ci kana sha da ita ko dole ne ka bata mutunci ka bata muhimmanci kenan in muka tantance da haka nan sana'a kace cikakka ba yanda za a yi ma a samu wata matsala bisa ga can wurin aikin naka daga nan ma tun daga nan ma ne abin ya kamata ka tashi kenan ai saboda a kiyaye da dokokin waɗannan ne aka ce ai dosiye ne ake takaru ne ake a kawo ba kuɗi bane ake kawo ba sai da ta bane ake takaru ne kake ka kawo don a tabbatar da ka cika ɗan jarida hmm. akwai shekaru na baya wanda gaskiya mutane da yawa sun samu katin ba akan sun ya cancanta ba hmm. amma mu yanzu don mu bata daraja don mu bata muhimmanci saboda shi muka kare wasu abubuwa muka kare wasu abubuwa muka rage wasu abubuwa abubuwa a game da wannan kati in ka same ta kai da kanka da an ka ba ka san an baka ba dan Allah bane mm. an baka ne don kai da kanka kaka inda za a baka Na'am. Kenan in ka kai inda aka baka zancen ka je ka kuskure bisa aikin ka bai ma taso ba sai dai hadari kuma kadara in ta kawo. Eto eh kuma eh, wannan hukumar taku tana ta soke wannan kati. Kwarai ka kwarai ko. Shi dan jarida ya je yana amfani da ita ta wasu hanyoyi eh, wanda bai kamata. A wani lokaci ne kenan kuke hidda kuke karba wannan ko kuke soke wannan. Kamar ba zan bambanta maka lokunta ba amma na san da abu mm. guda in ya zamanto cikin sana'a ka zamanto kana leko asirin da bai kamata ba cikin rayuwar dan adam. Yanzu na ni nan wurin sai in zamanto to kai dan jarida ne kana shiga cikin nasara ke cewa v prive ki ta rayuwa ta wadda ba harkar jarida ba ce ka zo kana rubuta wasu abubuwa ina da haƙƙi in kai karanka ana da haƙƙi in ka cika ma mutane haka cikin sana'a ka abun ka akwai kuma hanyoyi wanda yan jarida suke bi suna wasu a aiki mhm. cewa da ka zaman to wannan kati ta zama maka kama kana maida ta kama hukuma kana unhwani da ita akan kai hukuma ne mhm. shi ma wannan duka abubuwa ne wanda bai kamata kai shi ba kaɗan daga cikin irin abubuwan da nake iya kwatanta maka akwai eh, ya zamanto ko kai mutum ne wanda ka san akwai nasuwar ke cewa journalist mercenaire mm. kai biyan ka ne ake yi ka zo ka rubuta abubuwa bisa ga mutane mm. ko ka zo kai wani editor bisa ga wani ka zo kawai ka ɗauki sunan shi ku zo ku zagi mutane duka abubuwa ne wanda ba cikin aikin jarida yake ba aikin jarida ka'idar ka'idadde ne aikin jarida abu ne wanda yake da ka'ida yake da sharuɗa in ka ketare cikin sharuɗan nan wannan kati ana soke maka ita saboda an baka ne ba dan ka je kai ma wani wulakanci ba an baka ne ba dan ka zage wani an baka ne dan ka waye ma mutane kanu ka ba su labaru ka taimaka musu a cikin rayuwarsu ta yau da kullum ka kare hakkin dan adam ka kare hakkin mata ka kare hakkin yara ƙanana mhm. me in ka zamanto kana shiga cikin wannan abubuwa ana iya in an ka tabbatar da kana aikata wasu wannan abubuwa ba da kyau ba ana iya soke maka wannan kati naka kenan ya kamata 'yan jarida su kula da wannan na gode madam barin dawo wajen wato mamba ta kungiyar nan ta afaka eh, eh, maimuna kun kin ji dai bayanin da malam ila kanayi da kuma madam amina eh, kan yadda ta kamata aiki ya je ga 'yan jarida waɗanda suke da wannan kati yawanci an lura da cewa 'yan jarida ba su zuwa ba su turu ruwa wajen neman wannan kati eh, ta 'yan jarida dalilin cewa kamar ba ta da wani alfanu sosai babu wata riba ga eh, ya kuke kana wannan al'amari na waɗannan 'yan jarida da ke wannan magana. To eh, abu da hudi ne da zu mamana ada wanda bai wanda bai san ba darajar ne yake hudi haka in ka san darajar shi baka iya ka zo ka hodi wannan hmm. iri haka ka ce bai da darja. kar din nan depress nan na hodi yana da darja. neman kanka labaru na kikeke na kwarai hmm. sai da wannan kart din yana baka hanya wurin da karta wancan bai iya ya baka akse kamar bai baka hanya ka tai ka samu labaru na kwarai wannan karta inda shi zai baka dama ka tai ka nemi labarin kwarai in ka tai ma ana bude maka kohohi yanda na waje kenan baka iya ka tai ka dauki labaru da bai yi tun da ba a bar ka ma ne ka kai wurin da normalaman ka samu wannan labarin na kwarai mhm. kenan gashi amfani amfani na biyu kuma na hodi su wayannan jaridan nan eh, wannan journalist din nan yan jarida ba su gane ba ne in sun gane su da kansu valar ne abun da yake ba su a wurin aikin nan nasu ma da suke ga aiki in nan kara ne yake kaman eh, yana kare musu mutuncinsu mhm. mutunci su mine ne wanda bai da shi da wanda yana da shi ba su zuwa daidai matsayin su ba guda bane a wurin kallo ma daga wajen mai gidansu inda ma tun daraja da mai gida zai baka kai kana da shi ne hmm. wanda bai da shi bai ya samun darajar nan da kai kana da shi na'am eh, to mun san da wannan kungiya ta ko ta afaka da ma sauran kungiyoyi na yan jarida suna dan ba da fifiko kan mata shin mata suna da wannan kati da dama cikin kafofin Niger suna da ita da dama alhamdulillah mata ina iya in ce suna da kart in nan da press in nan da hmm. dama hmm. tunda su sun gane da wannan mai eh, amfani da suke samu bisa mhm. wannan da bisa wannan eh, karfi nan sun yi sauran maza mhm. tun da mun ka diba ma in ka tai ka diba cikin wannan service ina kamar wajen aiki in ka diba in ka samu mace kana iya ka samu mace uku cikin redaction wanda tana da wannan karfi nan akwai namiji biyu ko uku ba su Na'am to na gode. Kenan mu mun gane. <laughs> Kuna da ƙarin bayani da za eh, A game da zancen kartu press kinan da masu gidajen radiyoyi akwai 'yan jarida da yawa suna kawo mu kuka wasu suna da diplom su wasu sun yi shekara goma shekara ashirin suna aiki gidan suna aiki cikin gidajen radiyoyi amma masu gidajen su sai su hana musu wannan attestation de travail na su samu kartu de press kinan akwai wannan matsala ga 'yan jarida mhm. ina roƙo ga masu gidajen radiyoyi dan Allah dan annabi in mutum ya zo shi ne maka bauta kartu da ba ita za ta tashi arziki ba tana nuna cewa da dai yana aiki yana aiki eh takardar nan da ake attestation de travail proven ke wanga yana aiki gidanka a taimaka ma yan jarida da na daya ina zuwa saboda mi saboda eh kai kana ganin in ka mishi takarar na ya samu kartu de press kamar ka maida shi mutunan kwarai na daya na biyu yan jarida da kansu san da kartu de press ba ta gidan radio ba ta mai gidan radio ba su ce ta kansu kai kake tashi kai dose kin ka kai takarrun kai komi da komi ka kawo wannan attestation de travail kin na nuna cewa da kai ma ita kadai ce mai gidajen radio ki amma wallahi masu gidajen radio da suna hana ma yara yara kuma suna kuka fi sibillahi ba dose abba su da tana kawo mm-hmm. eh akan kuma wannan takarda kuma tana da muhimmanci paske ba a dauka karta a baka haka nan ga wuhi kake sake kake kamar dabba dole sai ka nuna cewa kana akwai inda kake da umfani ka gani ko shi yasa wasu suna zuwa suna amsa akan freelance in suna da diplom kinsu amma da kuma wasu ka'idodi. Eh, kuna batun waɗannan takardu an san da yawancin eh, da an ce dan jarida sai ya yi makarantar jarida wannan ƙasa ta mu an sa akwai makarantar eh, horon 'yan jarida ta iftik to wannan idan waɗanda su 'yan jarida suke bukata wannan kati ta 'yan jarida abu su yi wannan makaranta ta iftik ba ah. amma kuma suka samu horo daga wasu hanyoyi daban-daban ONG da sauransu ya wannan horo na ONG Mm. bai horo na ONG kwana nawa za maka mm. ya wuce wani kwana biyu ne wani mm. kwana uku ne wani attestation da abin ga na formation ka samu yana ƙara ilimi wannan horo ƙara ilimi ne yake akan kayi ilimin mm-hmm. me amma akwai bakin lokacin da daga bakin 2010 in kana aiki gidan radio ko tele in ka zo da wani attestation de travail proof ka kayi aiki gidan radio ko wani wuri ne ko tele ba inda kake yanzu ba to ka tabbatar da cewa muna ba kartu de press parce da dauka ake a ce wata uku ko shekara wannan ta ƙare saboda mi saboda mu ƙara ma masu masu aikin tsakani da Allah da annabi mutuncinsu mu kare saboda dibo yanzu mutum kamar yadda na faɗi sai ka ɗauke ka zo ka zama ɗan jarida amma sari ka ce kai jandarma ne kai ko polisi ne kai e fi aikin jarida ai ya aikin jandarma ko polisi zama hatsari rayuwar duniya eh, parce que ɗan jarida su suke eh, watsawa su suke eh, haɗawa ina zuwa ina zan dawo gare ku ina so ma malam ila ina so ma wata tambaya shin a lokacin da kake tada aikin ka na na jaridanci da wannan kati ta yan jarida ta ku waɗannan kalubale ne kuke cin karo su matsaloli da jami'an tsaro misali yan jarida suna kuka da waɗannan matsaloli matsaloli kamar yadda muka bayyana a farkon farin shi a kake ganin wannan matsala take za ta iya kasancewa ko kuma a warware ta kalubale kamar yadda su suka faɗi shine na rashin sanin amfanin wannan katin mm. eh, musamman a wajen mahukunta da su kuma jami'an tsaro mm. tunda abu ne wanda dole kamar yadda nace can baya sai an tsaya an zamna an haɗa mu kowa ga abin da ya kamata a ce yayi musamman ina ji wannan nauyi shi na wajen CSC. Mhm. Shi ne kamata a ce ko da halin ministoci ne wanda ke kula da jami'an tsaron ya kamata a ce sun gani ko ta wace hanya ce domin a samu ai ko horo bisa ga shi wannan katin na Preskin. Mhm. Ina ji shi ne a matsala ta farko. Mm. matsala ta biyu tun daga wajen 'yan jarida na sukan kansu tun da akwai kama abin da ake kira kungiyoyi haka na 'yan jarida inda mhm. an ce wajen wannan kungiyoyin an tsaya an zamana an yi nazari da ana iya samu kuma eh, ina gani hanya wadda za ta ba da dama a ce wannan katin an sa ya samu kama valor mhm. daraja daraja wala mhm. to sai za hannun ma in ka diba babu wani aiki da mutane suka yi ina tuna lokacin da muna tare da shi marigayi dauda diallo don gaskiya mutum ne wanda ko me kake iya faɗa mishi shi shina da kama kuzari ko kuma jin ciwon irin abun da ake na ana yi cikin harkar jarida mm. gaskiya ya aiki ni na tabbatar da tun na zama tare da shi shekara uku to sai zauna lokacin ma kungiyoyin ne ga ka bata abun suna nuna ma ga wannan katin ba komai ba ta da wata riba ba ta da wani amfani ka gani kenan mm. dole sai an yi wani aiki wanda za a komowa a juya wannan tsarin a kutamta ma dan jarida da kan shi wannan abun dole ya kamata a ce ya rike shi tunda kamar yadda madan ta faɗi yanzu katin ta ka ake shiga hannun ga wani wanda kwata kwata bai san ba abin da a aikin jarida ya dauko shi ya rike kenan wanda adda shi ke ha gani shi ma yana ganin kamar bai da wata daraja ya zama abin kana zancan jandarma ba ya zuwa dan saboda nan an ɗauki matakai ne an ɗauki dokoki mm. da hannun ma za ka gani wani ya dauki tunan ya masa amma in ka san da ka yi wannan abun yau kana kwana cikin gidan kurkuku ba ka da ka yi shi kenan katin ma dole sai an ɗauki mataki wanda za a samu a kare ta mm. dole wanda a ɗauki da ita a darajan tashi mm. in ba haka ba ina ji lalle za a ci gaba da eh, eh, wannan taro da aka yi na tarar afirka na ranar 4 zuwa 8 ga watan juli da ya gabata wato wasu 'yan jarida sun rika kuka da wannan rashin eh, dama a basu su je cikin wajen aikin nasu daga wajen jami'an tsaro musamman ma eh, kamar gar presidential wasu sun ce wannan kati ba ta shafe su ba ya kake ganin wannan matsala za a iya warware ta a nan gaba saboda wannan kati ta daraja ko ina kana iya zuwa to kamar yadda nake maka ne can ba dole sai an tsaya an abun an zamna an wayan mutane kano dan wani bai san wannan katin ba hmm. kuma kana san wanda sun ka sani wanda zai ce bai san ma komai a CSA ba kin jami'an tsaron ka bashi katin sai ya maka menene a CSA shi babu ruwan shi ka gani amma kana samu wanda gaskiya suna da ganuwa kuma in suka ganka bisa ga kai dan jarida suna baka da abin nan darajar ka mm, mm. kenan duk inda aka yi sai an samu inda za a samu mutane masu irin wannan kuskuren mm. eh kuma ina son in ja hankalin mutane shi dan jarida kashi tsamanin ko ina shi na iya shiga shi ma cikin irin wannan abu yanzu in ka doka irin wannan taron akwai abin da ake ce ma wikulo eh. kawai shi na yiwa su shugabannin suna son su yi eh, muhawara tsakanin su kaga nan dan jarida bai da damar shiga cikin wannan wurin wata shekara mun je eh, taron kungiyar kasashe na abin afirka ta yamma masu aiki da faransa fa iyomowa e mm-hmm. Wagadugu. An yi zo an ƙara taro shugabannin ƙasa sun shiga wurin cin abinci. Ta wani ɗan jarida na ƙasar Faransa ya zaka kawai ya buɗe portikin ya shiga. Gaban mu halittar suka kamo shi suka dugumo shi suka jefa shi washi. Kaga irin wannan bai kamata ba dan saboda ko da ka ɗan jarida ne ya kamata ka rika kiyayewa kuma irin ai eh, wala akwai iyaka. To ina ji wannan shi ma ya kamata ko da an ce katin ma an ba ta darajar ta mutane kada su mai mance da akwai lokacin da ba ya bari su shiga wani wuri. Shi wannan haka ne tsarin ciki. Mm. Na'am. Eh na Na'am. iyaka tana da Na'am. Mm-hmm. tana da cikin iyakan nan ma an ka taka wasu dokoki mhm. sai ma a hita amshi maka katin mhm. yanzu kamar katin shekara nawa take ga shi dan jarida da shekara ɗaya ne mu da yanzu mun da ta shekara biyu mm. dama nan kara bayani bisa ga da kai ma madam Amina bisa ga wani lokaci aka iya a ah, eh. kati mhm. to ka san shi aikin jarida tsarori gare shi mm. dokoki gare shi kenan in ka taka doka akwai kama hukuncin da aka yi maka mm. ana iya fara da jan hankalinka ana iya fara da tsaida ka a ce ka waɗan bakwai biyu ko bakwai uku hatta kai inda in abun yayi yawa sai a ce kai ma katan an amshe maka ita ana tsammanin wani lokacin kai kawai ka haita da cikin biyar dokoki eh kenan ana iya amince maka wannan katin na'am eh, dan shi kenan ko da mutum ya samu wannan katin ya kamata shi rika kiyayewa da dokokin da eh, suka shahi jarida to maimuna ina so in dawo gare ke domin martaba wannan kati ta yan jarida shin wani kira kuke ma abokan aikin naku yan jarida na su girma wannan kati nasu amma kuma ina ganin ya kamata su girma aikin nasu ko to dole ne uh, ka girma aikin da kake ga yi kuma ka girma kartin mm. naku dai guda ne na'am tunda in baka ba e, aikinka daraja daraja baka iya ka mm. samu wannan karta inda mm. ko an baka shi ma baka san ba valer in shi mm. kenan yana nan ne ko da yaushe yana cikin saka inka ko kana eh, kana yawo da shi amma baka san ba daraja baka san valer in shi tunda baka ba da aikin ka ma daraja mm-hmm. shine kuma ina so in kwatanta ma mutane kamar masu rediyo na kansu da mm-hmm. television na mm-hmm. kansu su da kansu ma abun kwarai ne a wajen su tunda karta in nan da eh, press in nan in ma'aikata ka suna da dewa a ciki kai ka samu darja tunda tele inka ko radio inka ana iya a ɗauko shi kamar abun na kwarai ne abun da labarin na ke na kwarai ne ana wasa cikin wannan abun tunda kana da karatsai eh, haka nan ne amma su ba sani ba su da mm. kansu ba sani ba su suna mm. gani kamar karta inda yan mai wanda suna da yawa ciki yana yi wa wayannan in an ka zo daga convention collective in nan mm. abu zai sake to shi ne suka sa cikin ka inda nasu wani bin an ka aka tambaya a tasasin in nan da a rubuta a ba wannan mutumin sai a gani kamar wanda ya sai a gani kawai sai a babu ba a bada sai a nemo wani abun kuskure ne da za a wani a ce kai ba kai abun da ake ba. Eh, tun da ke taba wannan magana wacce shawara kuke ba ita hukumar CSA na ganin wato ta rika eh, sanya ido kan yadda dai waɗannan gidajen riduka suke ta da aikin su domin a samu wato wannan kati ta 'yan jarida ta zama kati ce wadda za ta sauka komi wajen aikin jarida. Ai sai sai suna da kokarin su suna ga yi kokari bisa wannan a hankali na mm, wayannan eh, kamar mm, masu gidajen radio mm. tunda ka gani an sa doka ciki wannan mai ba da kudi hanya mai baka kudi ma na funded wanda ake wadi sai in kana da eh, journalist wanda suke da kamar dewa a cikin redaction in an ka diba suna da karta depress in nan mm. kenan dole ne su yanzu sun gane da wannan ma ana sa cikin hanya mai basu wannan kudaden nan dole ne yanzu su bar da hanya su ba da hanya wayan na a basu mm. a jaridar na masu jaridar na a basu mm-hmm. wanda suke aiki ciki mm. to dole ne kuma eh aka ce hannu biyu ne suke aiki mm-hmm. dole ne mu muna ga aiki muna ga musu aiki ne su da kansu inda ya kamata su san da muna ga musu aiki ne ya kamata kamata wanda ya yi shekara nawa yana tare da kai don saboda yana son aikin shi ne ya zamna tare da kai wani shekara duk wahalar nan da yake gani dole ne shi yana so aikin shi shi yasa ne yake zama mm. kenan kai ma in akwai hanya da ya kamata kai mishi wannan sai ka taimaka mishi e shi ne ja hankali da mu duka muna ma kanmu da mu an jarida mu da muka samu wannan kart in nan musan valer in shi mu kama hali yanzu daraja in nan na aiki da muke yi mm. wanda ba su samu ba kuma su yi kokowa mm. su yi kokowa su yi hattara gyara su tai su yi dose inda naka yanda ya kamata yanda doka ya hodi don su samu wannan wannan karta ina. Na gode madam Maimuna malam Ila mun kusa zuwa karshen wannan muhara ta mu eh, ya kake kallon idan ka dauki wannan kasa ta mutanjar game da wannan kati ta yan jarida da sauran kasashe makwabta misali shin ya kake ganin makomar wannan kati ta yan jarida a cikin wannan kasa ta mu. To amma mu nan Nijar ina ji ya kamata a ce lokaci ya zo wanda dole sai mun mai da hankali bisa wannan kati da fariski Me yasa muna cikin yanayi na eh, ko na tsaro za a cewa ko mm, mm, terrorism mm, inda kamata a ce duka wani mai shiga wani wuri mai mahimmanci a san kowa ne ne mm-hmm. ka gani kenan in babu wannan katin da faraskin ya zama mutum na iya zuwa a yi mishi irin wannan katin da ka faɗi eh, can ba wanda ka gidan radio gayi ka kuwa na iya zakuwa shi irin wannan katin kuma shi samu shiga cikin wani wuri inda da mahimmanci har shi wata kenan dan shakka kamata a ce mai hattara kata da farskin nan dole gwamnati ya kamata a ce ya mai da hankali bisa gare ta domin a tabbatar da dukkan wanda zai zakuwa shiga ko wani babban taro ko wani abun nan dan jarida ne wanda zan an san shi kuma an san wani radio ko wani kamfani yake aiki hmm. in babu wannan ma shi na yiwa shi ma gani yan ta'adda su rika da irin wannan abubuwan kenan dan shi kamata a ce an ɗauki mataki ina ji mataki na gauga wanda kamata a ce an ɗauka shine ina so in dawo kuma wajen CSC to rika taro haka da su jami'an tsaro ko da dai manya-manyan ne mhm. tunda duk yadda an kai in suka samu wayo kai suna su bayyana can wajen abin na eh. so na ji irin wannan ya mm. kamata a ce an yi wani tsari ta kawo formation kowane lokaci dan naga akwai kungiyoyi masu irin wannan abun da kyan jami'an tsaro mm. in ka ɗauka musamman masu kokowa da mm-hmm. tafarkin eh, mutane da sauransu na ga suna irin wannan taron kuma gaskiya in ka diba sai ga abun an fara waye musu kanu kwarai bisa ga wannan sai sai ina shi na shi tsara wani babban tsari cikin irin eh, na waye musu kanu lokaci zuwa lokaci insha Allah kana ganin za a samu canji bisa ga wannan To madan Amina kuke wakiltar eh, hukumar sadarwa ta sai mun zo karshen wannan muhara tamu eh, mi kuke son ku kara a game da bayanan da saura suka yi. baya kama da nake son press abu ce mai mahimmanci ba ai sati guda ba lokacin da aka yi wannan iyakin suka yi mun pression pression paske ni ina cikin kwamiti wannan na da kartu da press ni ce mm. rapporteur kin su mm. kana saurare na ko mm. sai mu kai tun da sai sai mu kai muna da kartuci ga waɗanda suka cancanta ba wanda ya kama ba wanda muka ga dama ba don mu gaya muku mahimmancin ta cikin kasashen gana mu Niger ne kadai bata da muhimmanci kuma Nigerian ko mine ne gare shi ba gidansu bai da muhimmanci ina ganin abin da za a rikewa a nan shine wannan kati ta yan jarida tana da mahimmancin gaske domin aikin jarida ya je yadda ya kamata bukata a cikin wannan ƙasa tamu ganin cewa wannan kati ta 'yan jarida ita ce ke baka damar ka shiga inda za ka tayar da aikinka kuma ita ce wadda take baka tabbatancin cewa kai ɗan jarida ne ƙwararre abinda muke fata shine magabata su mai da hankali wajen amincewa da wannan kati ta 'yan jarida idan 'yan jarida sun tahi wurare daban-daban neman labaru kuma ya kamata ita ma hukumar sadarwa ta sai ta riƙa da kan wato hukumomi kan wannan muhimmancin wannan kati zuwa ga 'yan jarida waɗanda sai da ita ce za su tayar aikin su yadda ya kamata haka su ma 'yan jaridar ya kamata duk waɗanda ba su da wannan kati ta 'yan jarida to da su yi kokari su same ta domin ita ce da ke ba su dama su yi aikin su yadda ya kamata malaman da muka gaito a cikin wannan muhara ta wadda ta shafi eh, katin 'yan jarida alfanun ta da kuma matsalolin da suke ta da rashin samun wannan kati a farko dai mun samu wato madan amina hashimu wato ta hukumar sadarwa ta CSC sannan kuma mun samu Mala Ila Kane shugaban na jaridar Lagirfo kuma wato eh, tsohon mamba na kwamitin da ke tantance ba da katin 'yan jarida a lokacin eh, Dauda Jallo sannan kuma a nan ɗakin magana mun samu halartar Maimuna Jado wato 'yan jarida ta gidan rediyo da talabijin Tambara kuma mamba ta kungiyar APAC Niger a madadin duka waɗannan baki da muka samu ni malamin ma'ada ta da abokin aiki na bisa kan injin nike ce da ku a huta lafiya sai wani jikon.